gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu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 To Adamu da fatan an yi ni lafiya ya ruwa jiya an yi ruwa da dai ba ko ina aka yi ruwa ba amma jiya an yi ruwa. Dai inda mu dai muke mm. da muka ga an yi ruwa mun san an yi ruwa. To alhamdulillah to mm. muna fatan Allah ya bamu damuna mai albarka. To Adamu mai siyasa take cewa. To babban abin da yake ci gaba da daukan hankali da kuma al'ummar ƙasa suke ta tofa albarkacin bakunan su bai wuci wancan batun rance da shugaban kasa muhammadu buhari ya mika zauren majalisar kasa yana neman amincewarsu domin a ciwo wannan bashin ba na dala miliyan 800 ko mm. daga babban bankin duniya mm. to amma ka san abin da 'yan kasa suke gani shine cewa me yasa sai yanzu za a ciwo bashin bayan duk basussukan da aka ciwo kuma mutane suna korafin ba su ga abubuwa da yawa a ƙasa ba sannan kuma gashi sai da lokaci ya kure saura kwanaki kaɗan. ya eh, shi ne wasu suke cewa yayin da ake ƙoƙarin yin bankwana da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sai haɗi tare da wani nauyi da za a makawa 'yan ƙasa. To kuma dai da yake nauyi tuntuni an riga an maka amma dai ƙarin ne zai zama hmm, kamar wannan. An daɗa samun ƙari eh, wannan eh, duba da ai kaga gaba ɗaya makonni biyu ya rage ko zuwa makonni uku ai. kwarai da gaske kasa ma da makonni uku don yau muna sha biyu ga wata saura kimanin kwana goma sha bakwai a kaga ya rage rantsuwa cikin mm. yardar Allah idan dai masalahar ciwo bashin ita ce ta fi zama mafi ala mm. ga 'yan Najeriya mm. ina ga ba wani abun kai ruwa rana bane duba da irin dimbin basikan da aka ciwo a baya da kuma abubuwan da suka gaskiya ne wannan babu shakka haka lamarin yake sai dai mai fatan Allah isa hakan wannan ciwo bashin da shi gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi ta hanya ce da za a samu sauki dangane da halin kunci da al'umma suke to amin ya rabbi ina ga kai tsaye kuma mu shiga dambar waccan ta shugabancin majalisar ƙasa wanda ka san har yanzu bata canja zani ba duk da ita matakin da uwar jam'iyya da kuma shi kansa zababben shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya dauka. na haska wanda suke goyon baya akwai waɗanda suna na 'ya'yan jam'iyyar ta apc ne sun yi tutsu a kan wancan mataki kwarai da gaskiya kuma a kodayaushe akan samu ƙarin waɗanda suke yin tutsin suke nuna ba su yadda ba da ya sa ita uwar jam'iyyar apc mm. da shi shugaban ƙasa bola ahmad tinubu suka kalla shine aka tura waccan kujera ta shi shugaban majalisar dattawa zuwa kudu maso kudu to adamu duda ayi ambatan sunan shi godswill akpabio ya zo ya jagoranci majalisar da kuma shi sanata barau jibril a matsayin bakinsa wasu 'yan majalisun har yanzu dai sun yi tutsu mm. suna inkarin wannan suna nuna kin amincewarsu da wannan mataki da ita uwar jam'iyya ta ɗauka wanda ka san akwai waɗanda suke neman shugabancin sun ci gaba da fafutukarsu na neman shugabancin ita amma kuma duk da haka dai abin da ya kusa zuwa matuƙar ƙurewa mm, amma kuma ai kada jiran da ake yi maimaita irin abin da ya faru a majalisa ta takwas ka san a majalisa ta takwas tsakanin su bukola sarake duk da ita jam'iyya ga wanda ta nuna take goyon goyon baya su kuma aka samu haɗin kai da marasa rinjaye da kuma waɗanda suke a bisa da wancan tsarin ba aka haifar da shugabancin su bukola saraki a majalisar wakilai kuma su yakubu dogara eh, ka kasan sai dai akan haka akwai waɗanda suka yi ta kai ruwa rana domin ganin wannan ƙuduri na ita uwar jam'iyya da shugaban ƙasa zababbe ya kai ga ci kamar yadda muka ji abbas shehu dan small ya shigo da godiya ta musamman ga shugabannin kungiyar ta apc youth support group bisa irin rawar da suke suke takawa wurin ganin an samu ingantacciyar majalisa a ƙasar nan. wannan kungiya tamu ba ta kasa a gwiwa ba wajen ta ga zama da haɗin kai ga wa'annan shugabanni yanda za a zo a samar da shugabancin nan ko ina Allah zai jefa shi dai duk da mu siyar mu muna da mataimakin shugaban majalisar dattijai aka yi mana ƙari ga speaker nan kuma yanzu kuma 'yan takarkari wanda gawa sai gabe tara ga shi kansa Abbas da ya fito daga wannan shiya tamu to wannan muke kira ga wajen iya. duk da kuma su santar da suke ta korafi duk da shugabancin jam'iyya ya fito daga wurinsu amma dai suke da korafi su ga an sa su a cikin kunshi shine muke kira gare su dalle su kula su kiyayi wannan kalubale kada a yi sakaci da shi dole su samarwa da junansu haɗin kai kamar yadda ƙungiyar nan tamu take kokarin su ga sun samu fahimtar juna da fidda mutum ɗaya a cikin su domin kada jam'iyyar adawa ko pdp da labour party su haɗa kai wajen su samar da shugabanci a wannan majalisa wanda ba ma fatan haka ya kasance shi sa muke kira ga duk wani masu masu ruwa da tsaki da wayanda suka tsaya da shi mataimakin shugaban majalisar ta mai jiran gado da distinguished sanata barau jibrin da shi ƙara yunkuri wajen ƙara haɗin kai ƙara ba wa wannan tafiya ƙungiya ta mu goyon baya wajen ƙara samo haɗin kai ga wa'annan shugabanni domin a samar da shugabanci guda ɗaya wanda za a ceci wannan shiya mu a ceci wannan yankin domin a samu manya-manyan ayyuka wayanda za su haifar da ɗa ido kuma arewa ta ci gaba da tafiya a matsayinta da kambunta domin a samarwa da al'umma ci gaba a wannan canji da kuma wannan majalisa ta goma. Abbas Shehu ɗan Small kenan daga ƙungiyar APC Youth Support Group ta su Mujahid Zaitawa masu fafutukar ganin an sami shugabanci ingantacce a majalisar wakilan ƙasa ba wai ga iya shi dan Small ba akwai haduman shi kansa sanata Barau Jibrin irin su Adamu Abdullahi Karkasara. Wa wanda suke shigo da godiya ga jama'a bisa irin goyon bayan da suke nuna wa jagoran nasu sanata Barau Jibrin da kuma irin addu'o'i na fata alkhairi da samun nasara da ake yi babu dare ba rana. za mu iya cewa komai ya ƙare Abin da kawai muke jira lokaci ya zo da za a rantsar da sanatoci a rantsar da shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa sanata barau jibrin kuma su dukufa aikin da ake musu zato na alkhairi musamman mai girma sanata barau jibrin wanda ya sha buga misalai da dama in ya samu dama baya sakaci baya wasa yana rungumar wannan damar ya yi amfani da ita wajen kyautata mutanensa da haka wannan abu da aka yi kowa ya ba da gudunmawa addu'o'i wasu wasu da kuɗinsu wasu da bakinsu wasu da shawararsu har Allah ya tabbatar da wannan al'amari kuma mai girma sanata baro Jibrin lokaci yayi da kowa na sani kowa zai bazamo ya taho gurinsa domin ya rungume shi kuma shi yana da faffaɗan kirji da faffaɗan hannu zai rungumi kowa zai riƙe kowa zai taimaki duk dukkanin mutanen ƙasar nan arewacin Najeriya da mutanen jihar Kano da mutanen da suke Kano ta arewa sanata Barau Jibrin zai tsaya tsayin daga abin da aka san shi da shi na kwatanta adalci da kyautata zai tsaya ya iyayensa kuma abin da ya kamata mutane sani mai girma sanata Barau Jibrin gogaggen dan siyasa ne ya san fari ya san baki ya san kore kowa ya zo ya bada sa musamman kungiyoyi musamman kaza musamman kaza da manya-manyan mutane da muka ringa ji to sanata Barau Jibrin da kake ganin sa yana iya tantance kowa kowa ya aje shi a mahallinsa baya fushi baya faɗa baya gaba dan kai masa kaza da dan kai kaza yanzu sai rungumo ka amma abin da nake so masoya su sani na asali na gaske wanda ba wallahi sanata baroje wurin zai kalli kowa kowa da irin matsayin da ya aje shi kowa da irin yanda yake kallon sa kuma zai yi wa kowa adalci daidai da yanda ya bada gudunmawa mutane a ci gaba da ya masa addu'a ubangiji Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya ba ikon soke wannan nauyi da aka dora musu da kalaman nasa za mu ɗauki kalaman takwaransa ɗahiru ahmad mai wuddadu hadimi ga abdulsalam abdulkarim ee zaura wanda ya shigo ɗauke da kalaman cewar irin hidimar da gwaninsa yake yi lokacin da yake neman ƙuri'ar jama'a har yanzu da baya neman komai a gurinsu bai gajiya ba ya ci gaba da tallafawa al'umma tarihin siyasar jihar kano ba a taɓa yin mutumin da aka yau ya fada a zaɓe amma al'ummar jihar kano har yau har gobe gidansa suke tururuwar zuwa wajen neman ɗauki wajen neman gudunmawa da tallafin kuɗin karatu kuɗin magani kuɗin gyaran masallaci kuɗi na makarantun islamiyu da makarantun zamani yanda yake jibanta al'amarin al'umma wannan shine yake ba mu sha'awa wajen ganin yanda a duk irin abin da muke zuwa masa da shi na neman tallafi ga rayuwar al'umma har yau har gobe ba mu taɓa mika mara koken wani mutum ba ya nuna kosawarsa ko gajiyawarsa ko kuma kin yin wannan abun wannan shi ne ya muke kallon cewar abin alfahari ne a gurinmu domin ya cika jagoran da za a yi koyi da shi sannan na biyu muna tabbatarwa da masoya da magoya baya na jam'iyyar apc musamman magoya bayan alhaji abdulsalamu abdulkarim a zaura su kwantar da su nan gaba kaɗan ba daɗewa ba alhaji abdulsalamu zai zama sanatan kano santral. domin shi wanda ake da rike da wannan satifiket din. shi ma ya san dakon hawan kwalin da ba nasa yake yi ba ya mutum ya ci zaɓe hukuma ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe ka zo da wannan magana ai a gurin ka kwana kai ma kuma ka wakilci wannan gidan rediyo sunan wa aka ayyana a matsayin wanda ya ci zaɓe sunan sanata malam ibrahim shekaru kuma ya ce baya su da haka abin da ya dace a yi shine domin a tabbatar da na biyu shine ya zamanto halattacce wanda ya ci zaɓe ai tuntuna an riga an wuce wannan tarka tsakanin shi malam ibrahim shekaru da shi sanata da fa'isa na hanga wani ba zai zai ce wata sabuwar rudanin kuke so ku jefa magoya bayan ku ba ba wani rudani domin kotu abin da ta ce ta a sa shi a cikin tsawon yan takara idan adalci kotu za ta yi mashi ne sai a rushe zaɓe sai a shigo da shi cikin jadawalin yan takara sai a sake zaɓe idan ya ci falilayan da in bai ci ba kenan. amma yanzu ya san cewar shi ba shi ne ya shiga zaɓe ba domin ba mu yi takara ba mu yi zabe da sanata rufa isa na hanga ba da sanata malam ibrahim shekaru muka shiga zaɓe domin haka ainak ta tabbatar mana a gaban mu a gaban yan jaridu shaidu a gaban kowa ba ta faɗi sunan sanata isa na gaba da haka babu dalilin da ita kuma aina muke kallon cewar za ta ɗauki satifiket ta bashi domin ba nasa ne domin bai shiga zaɓe ba. Ɗahir ahmed Mai Udadi kenan ɗaya daga cikin mai magana da yawun ɗan takarar sanatan Kano ta tsakiya ƙarƙashin tuta jam'iyyar APC wato Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura. To Adamu ina ga da wannan mu dawo sauran batutuwa na siyasar jihar Kano kuma mm. ina ga ya kamata mu fara da kalaman shi babba Alhaji Sagagi. Wanda yake zaman shugaban masu magana a kafafen yada labarai na jam'iyyar nnpp ba wanda ya shigo yana dauke da mamaki ne ga gwamnatin jihar kano mai barin gado kan yadda take fito da wasu abubuwa domin ta nuna jama'a cewa ita mai kishin su ce abin da yake bani mamaki waɗannan mutane mutanen ganduje da suke cewa su suke da kishin jihar Kano da bai ɗau ma'aikata ba a jihar Kano sai yanzu da ya tabbatar ya faɗi domin ya haɗawa sabon gwamna husuma a jihar Kano ya ebi mutane sama da dubu shida da faɗuwarsa a lokal gaman ya ebi wajen dubu uku a karota ya ɗebi wajen mutum ɗari takwas sai da ya ebi haka yake ta iba ma'aikata kuma abin haushi wai idan an zo an ɗauke ka a yau an baka ofa wasu sai a sa maka ita shekara biyar kana aiki ko shekara hudu kana aiki abin da kake faɗa ba Balaji kuna da hujja wannan mu muke da hujja wallahi minti ɗaya gwamnatin jihar Kano karkashin Ganduje ta abu babban Alhaji ya sani da abin da zan faɗa ina da hujja ina so in tabbatar muku da cewa mutanen jihar Kano saura kwana goma sha bakwai da yardar Ubangiji a rantsar da Abba Kabir Yusuf kuma ina cikin kwamati da zan shiga cikin gidan gwamnati an sa na a cikin waɗanda za su handin oba da Ganduje dan Allah ina roƙon Ganduje in mun je handin oba da shi kar ya bamu to amma wannan duk maganganu da kuke na ɗauka lokaci ne da za ku zauna a junan ku ku fara tunanin yadda za ku fara kamo aikin da za ku yi al'ummar Kano ba ku tsaya hayaniya irin wannan ta siyasa. Wallahi mu mun saba aiki dai sunan kwankwasa aiki. To ai yanzu ba kwankwasa ne gwamnan ba ba shi za a rantsa. Ai da kwankwaso da abba da mu duk dan juma ne da dan jummai muna gaya maka za mu zo mu taimaki jihar Kano asibitoci kun samu gata ɗalibai kun samu gata maganar kwacen waya a jihar Kano ta ƙare da yadda Allah waɗannan 'yan jagaliya da kuka ɓata su za mu kirawo su za mu samar musu da sana'a za mu samar musu da abin abin yi za su daina abubuwan da suke don su ma suna so gaba su zo su taimaki 'ya'yansu da 'yan uwansu da iyayensu ba wai ga iya ba ba alhaji sagagi ne yake ganin baiken gwamnatin ba ba shi ma dai nura gambari mun gata dan jam'iyyar ta nnpp ya shigo duk da dai yana yin jinjina ga mai gidansa dr abdullahi baffa buci amma dai a cikin magana ya goga wasu kalamai irin na siyasa Dr. Abdullahi Baffa Buci mutanen Kano su ne maka jinjina kuma sun yadda ɗa namiji ne kai kuma sun yadda kai mai kishin ƙasa ne domin ka baro Abuja ka zo Kano ka karɓi gwamnati kuma ina kira da shi ganduje wannan tafkar da kake da kai da iyalinka wayannan abubuwa da Dr. Abdullahi Baffa Buci ya samo akalla gida ɗari waɗanda kuka mallaka wa ku muna nan fa muna binciken wasu to akwai hujja akwai gona ma a nan hanyar janguza ita ma maganar ta za ta zo sannan kai shehu isa direba kai kana da kunyar da zaka iya magana a Kano ka mance cewa katsinan ma da aka je aka bincike aka tabbatar an ce da zamfara kuje? to yau shehu isa direba duk da baraka sai ka koma inda ake yaki muna kafa gwamnati zamu mai da kai zamfara a matsayin sa na dan Najeriya ba shi da ikon ya zo ya zauna a duk inda iga dama a Najeriya haka fa doka ta ba shi da ai dokar Kano ba za ka zo ba sai ka je gidan mai unguwa sai ka je gidan da ka amma da suka zo a tirela ai ba su da wannan shaidar muna kuma sanar da al'ummar jihar Kano wannan bawan Allah da ta Abdullahi Bafabuci yana ɗaya daga ciki abin da ya yasa Kwankwasa sai ce zo Kano ka zauna domin yana da yakinin cewa da ta bai san wani abu wanda ya shafi cin hanci da rashawa ba kuma muna zargi an ce ana neman da ta a yi magana da shi mu ne da ta Abdullahi ba wanda ya isa ya gana da Abdullahi Bafabuci mu ma ba za mu gana da ku ba aikin da ta Abdullahi Bafabuci shine ya zai dawo da dukiyar mutane hannun gwamnati gwamnati kuma ku sani fa in mutane a asibitin mutala ba zai bar ku ba hakkin mutanen da kuka hana su zo su kasuwanci a Kano karkashin Karota Allah ba zai kyale ku ba sannan ga waccan magana ta rashin ruwan sha ga matsalolin nan na kananan hukumomi ba lokal gammadin da ba ku tsiyata ba ba wani dan adam a Kano wanda jinin sa bai shiga ta ku ba saboda haka muna shaida muku bincike yanzu muka fara kuma mu aiki zamu yi ba wayannan binciken ma za mu tsaya ba zamu mu kirawo mutane su faɗi me matsalolin su wannan kuma harka ta bincike ku jira akwai hukumomin da aka tanada don su wannan aikin. Fitar Nura Gambari mun gatan babu wuya sai ga Sale Kalakawo wanda yake zaban shugaban masu magana na jam'iyyar APC. PC Media, Forum. Mm. Ya shigo yana martani ne ga abokin birnin nasa Nura Gambari mun gata bisa yadda ya yi wasu maganganu musamman akan baƙi da suke zaune a jihar Kano. Idan ka ɗauke ni ni ba ɗan Kano ba ne, ina so in gaya ma ba gobara aka yi na ci kayan mutane ba na daina zuwa inda kake tutiya cewa ni Ɗan can ɗin ne na daina lafiyar Allah na bari na dawo kuma zan iya shiga cikin garin guri in tara yan jarida in yi shela in faɗi abin da raina yake so kamar yadda kasuwar kurmi ta gagare ka shiga a yanzu wadda in ka isa ka shiga kasuwar kurmi ka yi taron yan jarida ka faɗi manufar babba buci ka faɗi manufar abba kabiru yusuf ka faɗi manufar nnpp a gurin ka ga yadda mutanen kasuwar kurmi za su yi da kai ni ko duk najeriya babu inda ba zan shiga na yi shela na faɗi abin da raina yake so ba domin na san ban ci kayan kowa ba sannan kana maganar katsina shehu da kake kai shi katsina ka tambayi yakubu dan gawan jingau ka ce wane ne shehu i gaya maka tsatsan shehu isa direba yakubu dan gawan jingau jingau sabon sara idan kana so su wannan su ne tsatsan shehu su za su gaya ma wane ne shehu kai da kake magana cewa wai wani dan kaza wani dan kaza sai ka bani mamaki daga raddin da ka zo kai wa musa iliyasu kwankwaso daga nan mutane suka sake fito da kalar ka a fili suka gane waye kai domin musa ya ma ranar da bafa bici bai ma ba musa ya ma uba na daurin aure domin bai sani ba ma ka buga kati da sunansa kuma da ka tashi sawa nura gambo da ka tashi sakawa ba iyalan wanda kake tutiya da shi kuma ya kamata a yi tutiya da shi ya kamata a sa ba a'a Musa Ilyas ne ike gayyatar ɗaurin aurenka ba tare da kuma Musa ya sani ba Musa ya ma uba na rana Musa ya ma uba na inuwa saboda haka in kayi raddi akan Musa to wannan kuma ya rage wa gaba fa bici ɗaurin auren da bafa ya gayyato maka professor arba'in daga ranar da ka samu wanda ifi baffa farcen susa to daga ranar zaka ajiye baffa kamar yadda ka ajiye musa shi ma wancan ɗin ka ɗauke shi kuma idan tafiya ta yi nisa abin da ka yi wa musa kake shirin yi wa baffa yanzu in buƙatar ka bata biya ba shi ma wancan ɗin haka zaka yi masa. to a yayin da shi sale kala kawo ke wannan batu sai kuma muka samu bakuncin mustapha bature. Mm, mai lakabin mustapha jarfawa. wanda ya shigo yana nuna lokaci yayi da jagororin jam'iyyar APC ya kamata su daina wa magoya bayan su rudani suna daure su da igiyar zabi musamman akan batun da ake ta cewa gawune yana nan zuwa a kan kujerar gwamnan Kano mu yan apc da aka dinga daure mu da igiyar zaton yau a ce wancan karamar hukumar an samu dubu goma sha shida ta ogunce wani a ce ta zamfara ce gaskiyar magana shine balar fefa ba a ma fara taba ta ba kotun ma da za ta yi aikin ba ta ma fara ba wannan na same shi admin officer na inec cewa ma wannan labarin da ake shi ma wai yake ji lauyan mu na apc cewa wai yake ji lauyan nnpp shine bashir tudu shi ma wai yake ji kaga da na ji wannan one plus plus one is two plus one is three. maganar lauyoyi biyun nan na kowane bangare da kuma admin fa ofisa ka isa ka taba ballot paper ba sanin admin ofisa kaga la haula wala quwwata illa billah 29 ne abba kabir yusuf abban dai shine dai amma kai fa ka zo kake cewar ba za a rantsar da shi abba kabir yusuf a matsayin zababben gwamnan jihar kano ba to ai ni da uwan ummati al'ummar kano da in yi ƙarya musa ilyas shine sala. ka san shi akwai shi da sa tanziri shi yanzu ba gashi da bakin bakinsa ya furta za su shiga amma sai sun fito wani fitowa sun shiga kenan ai yanzu shi kenan ka sauka daga motar kenan a ni yanzu ai kai mun kallon dan NNPP kafin in yi da kamfen waye zai karbe shine da ce maka mutane da suke ji ina cewa kafin in yi dependent cewar a ka'ida transfer is necessary daga wannan jam'iyyar zuwa wannan ko daga cikin jam'iyyar daga wani gida zuwa wani gida daga wani gida zuwa wani gida ai daidai yake da wannan dadi na injiniya dakta rabi'u musa kwankwaso ubanmu uban kowa a kano me yasa mai haɗiya ya haɗe kowa dole a hakuri ka sauka daga gawuna iskomin ɗin gawuna ai mutumin kirki ne shi ma da ya ce allah ya riko da hannun wanda ya ci zaɓe ai jam'iyya ce ta tafi wancan aikin dama gangance dama mustapha bature kenan wato mai lagabin jarab da wannan kuma mu leƙa ɓangaren 'yan kasuwa hmm. inda za mu ɗauki kalaman alhaji baba a yakuwa wanda ya shigo yana haskawa zaɓaɓɓen gwamna abba kabir yusuf hanyoyin da za a bi domin inganta kasuwanci musamman a kasuwar ta kwana singa da kuma sauran kasuwanni na jihar kano bai gushe ba yana taya alhaji aliko dangote murnar samar da katafariyar matatan ban fetur da yake yunkurin yi a ƙasar nan muke bawa mai girma zaɓaɓɓen gwamnan kano abba kabiru yusuf da mataimakinsa shawara cewar lalle wannan korafe-korafe da muka yi zayyanawa su samu shugabannin ainihin shugabannin singa su zauna da su su ƙara baje musu matsalolin da muke fuskanta don a magance mana wannan matsalolin. idan ta gwamnati domin ta taimaki harkokin kasuwancin naku har md ma ta turo a waɗannan kasuwanni. <laughs> md a bakin ka nake jin md. shugabannin sun da nake ma magana wanda kusan shekara ta ashirin da biyar da haka kasuwanci wa'annan shugabannin su ne shugabanni tun da aka fara jagorancin kasuwan sanga wallahi ba a taɓa musu zanga-zanga ba abin da ya taso na harkar kasuwa tsakanin su suke warware abubuwa ba tare da yan kasuwa sun san me yake zuwa yake dawowa ba. Sabo gwamnati ta shi abba kabiru da ake shirin gasanta kana ganin za ta iya magance muku wannan matsala kenan. Ai mesmo, eu kyakkyawar yaƙinin cewar insha Allah ta'ala Abdul Kabir Yusuf zai magance mana abubuwa da yawa na matsalolin wannan harkar kasuwanci mai girma gwamna idan Allah ya sa gwamnati ta fara aiki a cikin kwana ka a sa mana titin singa a cikin tsarin da za a yi mana a cikin kwana ɗari dan yana da yakin muhimmanta da abba muna da yaƙini abba kabiru Yusuf irin korafe-korafen da 'yan kasuwa suke da su zai mana daga ƙarshe ga wata nasarar kuma kuma zuwan mana mai girma Aliko Dangote zai buɗe katafaren matatar mai sa rai a ƙarƙashin wannan matatar da za a buɗe na Adamu za a yi ma'aikata masu yawan gaske kuma harkoki kasuwanci da kayayyaki da suke ta tsada za a rika samun sauƙin farashi yana sauka don ci gaban al'umma. Cewa wannan abun gwamnatin Abu Kabir Yusuf buɗe matatan mai da aliku Dangote kamar dan shi ake na mutanen jihar Kano da mutanen mutanen Najeriya su yi wa wannan kamfani da za a buɗe 23 ga wata zuwa Allah ya tabbatar da shi Alhaji Baba Ayako kenan ɗaya daga cikin ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa a wannan jiha tamu ta Kano. Mm. Daga batun 'yan kasuwar kuma mu leƙa yankin ƙaramar hukumar Kumbozo inda za mu ɗauki kalaman Shehu Guraza Sheka wanda ya shigo yana kwantar da hankalin 'ya'yan jam'iyyar ta NNPP da ma jama'ar ƙaramar hukumar tasu ta Kumbotso. Bisa wata propaganda sun ji ɗan majalisar da aka kayar na tarayya ya fara yaɗawa a ƙaramar hukumar tasu. mun ga wa'insu mutane a karamar hukumar kumbotso suna bi suna cewa za a kwace kujerar dan kawu domin a bawa wani dan gidan dan agundi gundi. ba don komai ba muka shigo saboda mutanen da suke gefe wanda ba san halin da ake ciki ba babu wannan labari kowa ya kwantar da hankalinsa yanda suka fito yan karamar hukumar kumbotso suka zabi honorable Idris dan kawu shine tabbataccen dan majalisa babu wanda ya isa ya zo ya karbi wannan kujera tasa ma baka ganin gani suka yi an yi ba daidai ba a zaben suka garzaya gaban kuriya domin neman haƙƙinsu neman haƙƙi kuma sai ya zama laifi to mutumin da din najeriya babu wanda aka kayar da ƙuri'a mafi rinjaye irinsa shine din najeriya aka ninka shi sau hudu a zaben da ya gabata kada shi mun kada shi da ƙuri'a dubu talatin da shida shi kuma ya samu ƙuri'a dubu takwas da ɗan wani abu to kaga ai ko wannan ina ga ba wani dalili da zai sama mutum ya je wa to shi yasa muke ganin cewa abin da ya yasa muka zo mun karɓo court order ba don komai ba saboda wani guri da suke zuwa suke bi inda ɗan kawu ya makaranta suna cewa a nuna musu result ɗin ɗan kawu sai muka ga kotu ce kawai take da ikon yin haka shine dalilin da ya sa muka karbo court order domin me kar su kara zuwa wani guri su je a basu takardu an ce kun garzaya gaban ita kotu ne domin ku nema kada a kama shi wannan dan majalisa ta ku bisa ganin abubuwan da ake gani ya aikata wata ila na ba daidai ba bisa zargin da suke to ga wanda ya laifi ba a kama shi ba sai wanda aka zaba mutanen karamar hukumar suka fito suka zaba waye laifin ayo wannan mutumin da ya shekara goma sha biyu ba abin da tsina na yan karamar hukumar kumbotso amma fa wasu suna ganin kamar za ku yi da na sani ne duba da irin ruwan aikace-aikace da kudurce-kudurcen ciyar da karamar hukumar ku ta sai ake ganin kamar in kun tura sabo zai je ya gama lokutansa ne kasa gane ma me ake yi a gurin. Kayan experience su ma ba ɗaya ba shi wannan gogaggen ma'aikaci ne a ma'aikatar kasa da safiyo shi kuma wancan a ina ya aiki wa ya san inda ya aiki bai taɓa yin aikin gwamnati ba ya je ya kama aiki shekara uku ya kasa. Ba masu ai suke tura shi wancan wakilci ba sau ɗaya ba sau. Kai ma ka sani ayu ka san yanayi da kulla-kulla irin nasa da bai ci zaɓe ba ka ci baka ci baka ci. Shehu Guraza Sheka kenan daga jam'iyyar NNPP a yankin karamar hukumar Kumbotso. Adamu ina ga da wannan sai in barka kai sallama da masu. sauraro a madadin shi Abdullahi Lawan Dalhatu da muka haɗu muka gabatar da shirin godiya ga dukkanin sauran abokanan aiki Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Baffayo Umma Suleiman Sagagi ke sarrafa na'ura ta sada mu dukkanin mu karkashin kulawar Nasir Salisu Zango sunana Adamu Suleiman Muhammad nake ca da fatan zamu hutun karshen mako lafiya wassalamu alaikum.